sha biyu sha biyu ga watan rabi'ul akhir shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da ɗari da arba'in da bakwai bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina ah, muna nan cikin ah, babin da suka fara ta cikin wuce ah, babin mai magana game da ibadar manzon Allah da alaihi wa sallam babu ma ja'a fi ibadati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam za mu tashi hadisi na ɗari biyu da saba'in da ɗaya wannan shi ne karatu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معمر قال حدثنا مالك بن علي بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل عند عشرة ركعة يوتر منها بواحدة فإذا فرد منها فجاء على شكه الأيمن shin kafin da muke tafin da ya wuce akwai abin da ke bukatar tambaya da neman ƙarin bayani akwai abin da ke bukatar akwai neman sosisi to wani neman sosisi kafin da muke tafin da ya wuce ni mun kafa tafin da ya wuce kafin da ashirin da bakwai bismillah

akwai mai ƙarin wani aure ibn Thank you. ɗunguwa magana albani cikin iyan murama ba ya yi kirkar da ya daga ba farko da alfarha ya ne kayu da ne ba su da wani da ana yi wuce ana iya ba da sai da ya ya ya ba abin sha amma duk yana waje ba a jikori na na ya shafi cewa abin sha ba yana iya da mai kuma shi a na farko mun karanta su a jisun gidan shi kuma da ta abubuwan rabu ya biyu a kan goge ma'alla cewa da sallar dare a cikin guje mana ta a fara sannan ya tashi ya ibada ka jana fara bacci sannan ya tashi ya ibada sannan ya koma ya koma bacci ah, da sai ya wuce kira ne wata maimaici ne ma'anar maimaicin hadisar da suka wuce ne sannan dukkanin suna magana ne game da sallar dare ba su za mu ci suka fara rika fara gamin ha idan ya gama huturi ya gama sallar dare ya gama huturi ya kwaja ala shi'ihi al-ayman sai ya gincira kan gefen dama ne sai ya gincira a kan gefen dama za ka in ya gama in ya gama huturi ya kan gincira gefen dama ne kuma haka in ya gama alƙalin fadar ɗin jira a gefen قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا معن عن مالك عن الشهاد شهاب النحوه حاء وحدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب قال حدثنا حلال قال حدثنا ابو الاحوص عن الاعمش عن ابن عن ابن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها عن ابراهيم عن عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ركعات. إمام إمام الترمذي حدثنا هلال قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل تسع ركعات. أنا بس سيكون شيئا أنا أصلي ركعة ترى Daga wata sha uku wata sha ɗaya wata raka a tara sannan ya ce wanda ya gida ma ya yi tara wanda ya gida ma ya yi bakwai wanda ya gida ma ya yi biyar wanda ya gida ma ya yi uku wanda ya gida ma ya yi ɗaya ba ka wanda ka samu kai abin da ake so ka dai yi kai kai sallah da daddare sannan kakka bari dare ya wuce ka ba kai sallah ba sai ta kama sai dole amma dai za ka faga inda an ce kowa dole sai ya sha daya ko kowa dole sai ya sha uku ko kuma ma ba dole sai kowa ya sha ɗaya ko sha uku ba da cewa aka yi sallar dare in ba sha uku aka yi ba ko sha ɗaya ba ta yi ba kaga akwai wahala ko yanzu akwai ka raka sha uku sha daya tara ba bakwai biyar uku ɗaya saboda komai ka samu zai ka dai cikin wannan dare garin ya tafi in ya tafi zai koma dawowa ne matsala yanzu wanda bai kama fatiha aya na wuce. bakwai kaga za ka kara mata in in kuma da ina ka karanta aya na wuce. ko du karin aya ne ko na ka tsaya kawai ta ta ta ta goma za ka wannan dare da ya fara gare ka kai kai kai ka tashi kai in kana iya tashi kafin sallar asuba da minti ashirin كهين كتابة سيد ثلاثين أربعين قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش نحوه قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة رجل من الأنصار عن رجل من بني عبد عن حذيفة بن يمان رضي الله عنه أنه صلى أبو حمزة اسمه طلحة بن زبير وكي بدأت حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أمس بن مرة عن أبي حمزة رجل من الأنصار شنو اسمه طلحة بن زيد شنو أبو حمزة أقول الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة wannan ɗaya daga cikin addu'o'i da ake karanta na dawowar istifta na kayan da sallah musu suna da yawa da goma sha uku ko fiye da haka wanda suka inganta wannan ɗaya daga cikin su kenan sai ce Allahu akbar dul jabaruti wal malakuti wal kibriyai yana ta karanta subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim hayya thumma a ra'sahu sannan ya dauko kai ne daga sujuda وكان ما بين السجدتين نحو من السجود shi ma tsakanin sujuda guda biyu zaman da ya yi dabra da sujuda da ya yi wata ya kasa walkula da duniya da lahira duniya Allah ya kuma shi aka rubu su za ka ba da yi bane amma kai ya kasance kai abin da kai ka rubu haka gama baka ce Allah ya gafarta maka ko haka gama baka yi tunanin azabar kabari ba baka yi tunanin da za ka tsayuwa gaba duk baka yi wannan tunanin ba ka yi tunanin aikin ka kai promotion tunanin waye ka kai tunanin azab ka kai tunanin neman aiki ka kai to in kai ya kasance lahira kan ba ya shi ba ya shakka shin ta mugu ma gida ce ko ana ma karanta mun fahimta ko ba ka yayi a nawa kenan hudu a nawa yake kenan hudu ya zo kwata kwata cikin sunan abi dawud a wannan hadisin cewa yayi raka'a hudu raka'a ta farko bakara ta biyu eh, ali imana ta uku akwai hadisin da imam muslim ya zo daga huzaifa cewa yayi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam فافتتح البقرة النبي يبوت سورة البقرة فظننت أنه يركع عند المئة ni tsammanin zai yi rukuki in ya gama aya ɗari da ya rukuki ba fadalan su ana wuyar kawai kan da ta yi ni tsammanin in ya cika aya ɗari ni zai yi rukuki shi mun karanta shi da yawa daga ciki yanzu hadisin mu zai faɗi sahabi ɗaya shi wannan magana shi wancan can can ya ce na buɗe sallar da annabi Yace ce ne yi tsammanin raka ta farko ya kwafta ta albakara ya fara da suwacin bakara ni yi tsammanin ya rukuni aya ta ɗari ni kuma tsammanin ya rukuni aya ta ɗari ni kamar ya gama bakara ya gama bakara ya tafi a da suwacin nisa ya gama ya dawo su al'imana har ya ce hatta hamamtu bi amri suke hannu ni ya yi wani abu da bai dace ba na aka ce ni ni ya ce in ba annabi sallallahu alaihi wasallam da suwacin al'imana a ta biyu kuma da ya yi tare da annabi sallallahu annabi ta sai karanta suratul baqara a raka'a ta farko suratul ali imran a raka'a ta biyu suratul nisa a raka'a ta uku ma'ida ko al'ani a raka'a ta kun fahimta ko kun wannan ya kasance shi ke ne zan isra biyu ce wasu malamai suka ce ah, kissa dai ɗaya ce dai kissa ɗaya ce in kissa ɗaya ce to waccan riwayar da take cikin sahih muslim sai suka rinjayar da ita akan wannan wacce tana cikin sai mutum ta cikin sunanin nasa'i ita kuma wani tana inda abu dawo da sai ne shi amma dai barin su kisa juya fi shekaru da yawa sai tare da nan sun sallah wanda ya kusa da shi ya yi sallah ai da ka yi wani hadisi isnadi da ya inganta wani hadisi isnadi da ya inganta kuma zai yi yi aiki da su duka biyu to gara ayi aiki da su duka biyu da abar tsaye tsaye baka yanzu mun ce ɗaya ne aka ce mubarak da hadisi sun ce dan musulun ya fi wannan sarki za ka ce a ce nan musulun ya fi tafi amma abu abin da ya hada ya kasance ku zai bayi sallah kare da annabi sun sama so biyu ko za ka bari shi akan yi sallah da shi so biyu ya fi aikan shi daya قال حدثنا أبو بكر قال أبو إيسا وأبو حمدة اسمه طلحة بن يزيد إلى سيارة بن زيد إلى سيارة أبو حمدة الضبئي شيء ما في شهر أشكال هو أبو حمدة الضبئي التي شيء سناني نسبة لإمران قال حدثنا أبو بكر محمد بن ناصر البصري wata yana kan gabata wannan wannan abu hamzata da ya zo cikin wannan isnadi ta kai tsammanin abu ta buba'i ne sai ce wata abu suna ne talha bin zai shi kuma abu hamzata buba'i suna ne nasu bin imran so mutum biyu ne akwai abu hamza akwai abu hamza abu buba'i قال حدثنا أبو بكر محمد بن ناصر البصري قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن عبد المتوكل عن عائشة رضي الله عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة إمام إمام تيمية حدثنا وقت بن محمد بن نافع البصري قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عائشة الله يرى متى يدعى تكشف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة النبي صلى الله عليه وسلم يا قيام الليل آية أي من القرآن حدك بالآية آية سورة المائدة إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور عزيز الحكيم آية سورة سورة المائدة النبي يتمم التاوى يتمم التاوى ga wata riwaya ya kafu biha wa yasir wata iya karanta ta yi rufu ya su da dawo ko makaranta ta a cikin don ba ta kawai da ce da yawa ba ayan da a na karanta ta da dare har ya gama tsiyamun laili ya karanta bayan fatiha ya karanta ya koma so ɗaya so biyu so wanda yake daddaka har da sai ya kawo wasu sura da yake so ya daddaka sai ya fi tsiyamun laili da ita ya daddaka ya daddaka ya daddaka ya koma tasowa ya koma karantawa annabi sallallahu ya yi irin haka domin ya nuna halaccin haka domin kuma ya nuna saukin da addini yake da shi sannan kuma da abin da wannan ayar ta kunsa ta cewa tabbatar ma Allah ma shi da wannan addu'ar da annabi Isa ya cewa Allah in ka azabtar da su to Allah bayan ka in kuma ka gafarta musu kai ne mabuwayi Allah da hikima kaga annabi Isa na wa Allah fadanci cewa ya gafarta ma al'umma shi kuma annabi sassan ya fi shi cancanta ya yi haka don shi sai ya mu laili ita gaba ɗaya ta karantawa so da yawa a kowace raka'a yana karantawa a kowace raka'a yana karantawa shi ma yana neman al'umma sai yana neman amma al'umma sai rahama sai قال محمود بن غيلان قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم قائدا حتى wani dare na yi tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam falam ya zalba iman hatta ahamtu bi ana ban yi tare da annabi ban bushe ba har sai da ni so in yi wani mugun abu kila da kuwa ma hamamta sai hadisi huzaifa kacewa ni kan so ka yi ni ka himmatu ka yi ala hamamtu an akuda da salata ya fi ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi kowanne sai a ɗaukar ma'ana kuma kowanne su yayi bai laifi ba amma dai kuma da ladabi da girmamawa yagga da dagewa da ibada ya gaba ya tsaya ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan ya nuna yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke tsawaita sallar dare tsakanin sallolin farilla sallar farilla baya baya dadewa haka yana ma hana a haka amma a sallar nafila sai ka dade da ɗaya sallah da mutane su ya takaita baya ne akwai tsoho akwai marar lafiya akwai mabuka da su ba shi ne ta yi tsoho da annabi sassanin su karanta قال حدثنا سفيان بن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأ وهو ثم ركع game da sallar dare tsaye ko zaune na farko a na bisa sallar da ya fara da zaune ne yana halatta mutum ya yi sallah ko bai tsufai sallar na da zaune ko yana iya tsayi amma yana da rabin ladan wanda ya yi sallah da tsaye abu na gaba shi ne sallah da yake yi ta dare a zaune ta kasu shi uku za su duk wani da za su yi ko dai da tsaye gaba daya ko da zaune gaba daya ko kuma ya haɗa tsaye da zaune sallallahu alaihi wa sallam إمام الترمذي يقول حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن haddasa na مالك an أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا annabi sallallahu ya kasance yana sallah da zaune zaka sai ya buta sallar da zaune fa yaqra'u wa huwa jalis sai karatu yana da zaune fa idza baqiya min qira'atihi qad ma yakunu salatina au arba'ina aya idan daga karatu ne abin da ya rage gwargwadon karanta aya talatin ko arba'in, qama fa qara'a wa huwa qasim sai ya tashi ya karanta yana zaune yana tsaye yayi karatu saura aya talatin ko aya arba'in yana zaune ya kabbata ya kabbara harama da zaune ya du'a wa istiftahi da zaune ya karanta fatiha da zaune da fara karanta surar da yake sai karanta da zaune da karantawa in ya kasance tsora aya talatin ko arba'in sai ya tashi tsaye in ya tashi tsaye sai ya karanta su bayan karanta su shi a musulun wani irin zama ya ce ta rabu ko tamake da yake tamake da yake yi tamake da yake a tamake da ina a wurin tsayi a wurin tsayi wurin karatu yanzu mun sai da annabi ke zaman sallah ko to shi yake cikin sallah idan yake ko da tsaye ya yi sallah ko da zaune ya yi sallah wannan zaman da muka san yana yi da zaune haka yake zama a wurin da aka zama amma yanzu yi sallah da zaune inda kamata da aka tsayawa in yi kabbara da yayi dawo istiftahi da karatun karatun gwanin duk da ya aka yi ko to amma shi ya yi su zaune to lokaci na ne zai kama tela sai ka kasance zaman kama telan shi amma matsayin tsayi mun fahimta ko tsayi. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشام قال حدثنا خالد بن الحزاع عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه فقال فكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. وجه حديث أبو كرم عن عائشة yanzu ya ba mu siffa ɗaya cikin siffofi uku da yake sallan dare tsakanin mai da zama wannan hadisi na na Aisha sai ya haɗa na farko da makaranta sai ya haɗa tsayi da zama a cikin tsaka ɗaya ya fara da zaune sannan ya tashi tsayi sannan raka ta biyu ya koma farawa da zaune sannan ya tashi tsayi mun fahimci wannan ko yanzu ga sauran siffofin na a cikin wani hadisi shi wannan na Aisha مسلم جيت حدثنا أحمد بن مريم قال حدثنا هشيم قال حدثنا خالد بن فزاع عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قبوله yace na tambayi na da Aisha an ji Abdullahi bin Shaqiq na tambayi na da Aisha game da sallar Annabi sallallahu alaihi ta tawudi da yake yi ta kana ya kasance yana sallah dare mai tsawo da tsaye wannan shine ta farko ya eh, sifa ta gaba zaka yana sallah dare mai tsawo da tsaye kamar yadda aka saba sallah sallah da tsaye walailan qawlan qa'idan eh, sifa ta uku kenan yana sallah dare mai tsawo a zaune fa idza qara'a huwa qa'imun idan yayi karatu yana tsaye wata sifa sallar dare yana tsaye raka'a wa sajada wa huwa qa'im ke ruku'i da sujuda da tsaye yadda ake yi wa idza qara'a wa huwa jalisun idan kuma yayi karatun sallah yana zaune raka'a wa sajada wa huwa jalisun sai ruku'i da sujuda yana zaune kuma bai kuma mace wancan ko yanzu wancan hadawa ne yake guda biyu yayi karatu in yayi sallah da tsaye ya tashi kabbata ya fara karatu da tsaye ya gaba ah, sallah mai tsawo zai ruku'i da sujuda yadda ya saba in ya kammata sallah ya fara da zaune ya yi karatu mai tsawo zai rukuni da su juda da zaune yana imani to amma in ya fara da zaune ya tsaye yana yi sai ya tashi tsaye kuma ya haɗa tsayi da zama shi ne siffa ta uku yanzu kuma sai ya rukuni yadda yake da tsaye yake rukuni mun fahimta ko zaka siffa uku ne akwai zaune gaba ɗaya akwai tsaye gaba ɗaya akwai haɗa tsayi da zama in an haɗa tsayi da zama wani aka fara yi da ba ka waka ita ya kasance tsawara kuma shi ne hitsawo ko ya kasance saura gwagwadon aya nawa talatin ko arba'in sannan ya tashi amma in ya haka su ya yake rukuni shi a ɗaya yake rukuni in ya haɗa su ba ka rukuni da yake da zamin siffa ɗaya ne kawai idan ya yi mai idan ya tsalla da zaune amma in ya tsalla da tsaye rukuni ne da yaushe yake da tsaye shi in ya haɗa tsayi da zama rufi da ya yake ne da tsaye yake قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداع السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قائدا ويقرأ بالسورة ويرسلها حتى تكون أطول من أطول منها imamu kimi da kyan da zuwa isa ku ne musa da ansaru kada haddasana ma'anin kada haddasana malikun a nufin shihabi a nisa yazi a nufin gini a bi wa da'ata ta hannu an haffa zaujin na biyu sallallahu alaihi wa sallama kara man haffa rabi allahu an hata ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yusalli isu hakini ka'idar a nufin sa ya kasance yana sallah sai kana suna da yake da sai da zaune wa ya ƙara'u bi surati wa yubakkiluha sai karanta sura ya tartilin ta ya rera ta hatta ta kunu akwala min akwala minha hatta ci wadda ta ci ta tsayi tsayi wata yana karantawa a hankali yana tartili haddade wanda yake yana karanta sura ya kasance idan ba irin wannan tartilin za ka yi ba ita karanta wadda ba ta kai tsawo ba to za a wadda ta yi tsawo ko wannan za ta fi tsawo saboda yadda yake ja yake fidda maddodi yake yi a hankali a hankali sallallahu alaihi wa alihi wasallam قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج قال خبرني سمر بن ابي سليمان ان ابا سلمه بن عبد الرحمن اخبره ان عائشه رضي الله عنها اخبرته ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمش حتى كان اخر صلاته وهو جالس إمام إمام كلمة حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد علي بن جريج قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم شوى النبي صلى الله عليه وسلم لم يموت حتى كان أكثر صلاة ya kasance ya fi yawaita yi da zaune sallallahu alaihi wa sallam قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيتي وركعتين بعد العشاء في بيته kuma zai shiga hadisin da suka rage zai shiga gaya muna rawatib da sunnonin da yake yi tare da tare da sallolin farilla إمام الترمذي حدثنا أحمد بن مريم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر Abdullahi bin Umar yace na sallaci raka'a biyu tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam kafin azhar wa raka'atayn ba'daha da raka'a biyu bayan azhar wa raka'atayn ba'da al-maghrib da raka'o'i biyu bayan maghrib ba fi baitihi su a gida ya kai su wa raka'atayn ba'da al-isha'i fi baitihi su ma raka'a biyu na bayan isha'i yana yin su a gida haka cikin sallolin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke yi a yi da dare akwai wanda ke yi a gida akwai waɗanda yake yi a masallaci waɗanda yake yi a gida bacci yawon yi muji a gida yake yi ta in ba a ramadan ba na kan fito masallaci ya yi ta to ciki na azhar wanda yake kafin azhar ko bayan azhar haka wanda yake kafin la'asar ba a faɗe ta nan ba kafin la'asar waɗannan duk yana yin su ne a cikin masallaci amma wanda yake bayan magariba kamar da aka faɗi nan da wanda yake bayan isha'i kamar da ake faɗi nan da wanda yake kafin asuba duk yana yin su a gida jiran su a gida zaka azhar ita yake yi ma a masallaci na kafinta da bayanta amma da magariba da isha'i da asuba su yana yin su a gida amma babu da ko ina kana iya yi kana iya yi a gida kana iya masallaci babu da amma dai abin da ya kalli ke yi wanda ya fi yanzu kamar za ka karatu nan mutum ya zo karatu ta zama zai koma gida <laughs> ne ya fi kuma dawowa ba za ka babu iskari kamar daga masallaci wani wuri kai. kamar in ka tafi gida ka san ba za ka samu yi ba kamar in ka tafi gida ka san ba za ka samu nasuwa ba za ka bayan mana ba ana gama sai ka tashi masallaci ka yi abinka bayan isha'i ana gama ka tashi masallaci ta abinka amma ka san za ka saba yi gida ka san za ka samu nasuwa wannan karar ne tafi gida to ana yin su bayan bayan ana yin su gida sallar asuba tana gudun kila za a tafi sallah kafin ka taho sai kace bai ka tafi ka rasa sallah asuba sai ka taho sai iske ba a yi sallah sai ka rasa alfajar a cikin masallaci amma asali a nan suna yin rasa alfajar ina ne yana yi a gida sai قال حدثنا أحمد بن منيعي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حدثتني حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر وينادي المنادي قال أيوب وأراه قال خفيفتين إمام مسلم ذلك حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال haddathatni hafsatu dan hafsa radiyallahu anha ji abdullahi bin umar ta shi labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana yusalli rak'atayn ina yatlu al-fajr cewa nabi yana raka'a bayan al-fajr ya ke to wa yunadi bayan mai kira sallah ya kira sallah sai raka'a biyu ala ayyub ayyub sufyani alibin nafi da cikin hadisi yace wa kowar kala safifatai ina ganin ya ce ka a biyu gajeru yana taɗaitawa da yi su kuma dama hannun ake rikayen fajar. kala ta suna fatai wasu na sa'idin kala ta suna marwa mutum wa awon ya kalfazari an ji abin da burkan an mai nuna bin mihran an yi da umarar rafiyar lawa a roma mal a fiskunan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam samaniyar ta'atin ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء قال ابن عمر وحدثتني حفظ في ركعتين غدا ولم أكن أراهما من كما رواتي لفرقو أنا شكرا صلى الله عليه وسلم ولا شيء ولا لا شيء شكرا صلى الله عليه وسلم أبان كسي ثم تكون تمام لنا يلي بياني أكد duk wanda masallaci suka saba mutane unguwa suka saba sahur da shi mutane unguwa suka saba sanin lokacin sallah da shi to shi ya kamata a ci da yi har sai an karantar da su tsaya duk wanda ka musu da dalilai da hujja kai in ka karantar da su suka fahimta sai a fara kaka sa mutum ya yi tsawon lokacin da bai kamata ya tsawo ba lokacin da alfijiri ya ke ko wani abu da ya kama da haka wallahu ta'ala ma su ta da a taka shi ke nan amma ba an tambaya da hannu a nan bismillah da sujuda imani yake a sujuda sujuda yake ruku yake imani amma sujuda sujuda yake subhanahu wa da bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik eh?